sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin dandalin siyasa tare da Bashir Ibrahim Idris. Yanzu dai ta tabbatar cewar shugaban Najeriya Goodluck Jonathan zai tsaya takarar zaben shekara mai zuwa ganin ya karbi takardar takarar a ranar Alhamis. Za mu ji ta bakin wasu daga cikin waɗanda suka ba shi kuɗin sayan fom kuma za mu ji dalilin da ya sa shugaban majalisar wakilan Najeriya Aminu Waziri Tambawal ya fice daga jam'iyyar PDP. To kamar da yadda kuka ji, shugaban Najeriya gullub Jonathan ya karbi takardar takarar shiga zaben shekara mai zuwa da ya gode wa ɗimbin magoya bayansa da suka tara masa kuɗi kusan naira miliyan 100 don sayan fom saboda gamsuwa da rawar da yake takawa wajen jan ragamar ƙasar. injiniya bello gambo bici na kungiyar matasan 'yan arewacin najeriya na daga cikin waɗanda suka lala naira miliyan biyu suka baiwa shugaban kuma ya bayyana dalilan yin haka a hirarsu da abubakar isa ɗan dago kusan tun da aka kafa Najeriya ba a sami shugaba mai haƙuri, mai adalci, mai karamci. Ka duba irin yayin da ake kome aka ɗauko sai a ce Jonathan, kome aka ɗauko sai a ce shugaba bai taɓa furta magana ba. Baya ga wannan da kuma irin ci gaban da Najeriya ta samu. Idan ka duba za ka ga a lokacinsa lokaci guda ya kirkiri jami'o'i guda tara wanda yake tun da aka kafa najeriya ba a taba wannan ba amma duk wannan abubuwan da kake wasafawa wasu daga cikin kungiyoyi a nan arewa sun ce su fa ba da yawunsu kuka ba ta ba kungiyar mu ɗaya ba wannan northern youth forum ce ita ma ba ta siyasa ba ce ba. Ya mai saurare zai rarrabe aya da tsakuwa akan ku ba siyasa Suna, ba siyasa muke ba. Shi yasa taron da muka yi babu wata jam'iyyar siyasa ko tuta siyasa. an ga tsohon gwamnan Kano da ministan harkokin kasashen waje. Eh, a matsayin su na 'yan jihar Kano kuma taron nan a Kano aka yi shi. Shi yasa suka zo suka wakilci shugaban kasa su fa jami'an gwamnati ne. Amma an aka an ce an shugaban kasa fom ko an mm. tara kuɗin sai mai. Eh. Menene zai bambanta abin da siyasa? Akwai abin da zai bambanta. Mhm. Abin alherin da shi shugaban ƙasa shi ya sa wallahi billahi azim ina gaya akwai almajirin da ana tsakiyar taron ya kawo naira goma ya ce shi ma ga taimakonsa. To amma yanzu ta ya kake ganin wannan haja ta ku za ta karɓi? Kullum kwan duniya arewa abin da yake cutar mu shekara hamsin baya mutanen da suka yi mulki a arewa kullum kwan duniya su ne to ai kuma za a ce watakila ba kwa kishin yankin ku muna kishin yankin ma ai kishin shi ya janyo haka me yasa ba za ku mara wa mutanen yankin ku ba to mutanen yankin su dafe mulkin a bari su lokaci yayi ta bakin injiniya Bello Gambo bici kenan sai dai aminu abdu baka noma ya ce da sake kuma ga abin da ya shaida wa abubakar dan dagon to ala hakika gaskiya wannan magana mun ji ta a kamar yan labarai kuma wannan magana ba gaskiya bane mu ba mu san wannan kungiya ba mun iya binciken mu mu gano ma wace kungiya ce ma da ta dauki wannan gabarar abin gaskiyar magana mu da muke da wace kungiyoyi masu zaman kansu na gwaggwar maya a nan arewacin Najeriya mun bincika mun gano cewa gaskiya wannan magana bige ne babu ita misali to ina aibin su kenan dan sun siyan mai fom din akwai aibi mana mu kungiyar ba na siyasa bane mu a tunanin mu kawai su ne kawai su amfani da siyasa su kawai ga suka dauko shi suke amfani da su kawai domin su cimma burin su da haka akwai aibi mu ba siyasa muke kungiyar mu kungiyar ne masu maya akan harkokin talakawa saboda haka mu gaskiya mu amince da wani abin da aka yi ba to za a tabbatar ga bayan gashi sun yi taro har sun kira tsofaffin shugabanni a nan jihar Kano to ai ana ga ma wannan bige ne ai bige ne misali ai babu shi abin wani kawai aka je aka dauko kawai suke amfani da shi mewa ko kuɗi suka bashi kawai zai yi amfani da wannan damar amma gaskiyar magana babu shi shi babu wannan kungiyar kwata-kwata wanda akwai ta ya kamata a ce ta fito mun san ta mu muke da kungiyoyi na gwagwarmaya kala-kala a arewacin Najeriya saboda mun iya binciken babu su ai mulkin siyasa ake za ku bambanta kanku da siyasa eh mulkin siyasa ake to amma kuma ai kowace kwari akwai abokin burminta to ganin yadda wasu ke korafi kan tsayawar shugaba Goodluck Jonathan mun tuntubi alhaji isa tafi da mafindi dan majalisar amintattun jam'iyyar ta pdp kuma ga abin da ya shaida mana eto eh wannan zaɓi ne na pdp in na ce zaɓi na pdp ina nufin daga board of trustee namu daga gwamnonin pdp daga national executive members yan ƙungiyan masu zartarwa a pdp har muka sai da shi ga duk mabiyan pdp cewa a yadda muke tafiya yau muna bukatan mu tafi a dunkule maimakon mu zo mu shiga primaries mu rarrabe kanmu mu buɗe dama abokanan gaban mu su sami dama da za su shiga su kawo mana wasu husuman da ba mu yi tsammani ba kuma kasa a siyasa kowane window ka buɗe shi zai zama maka baya baya kaɗan to saboda wannan ne da kuma tanadin cewa najeriya a yau tana fama da wasu gwagwarmaya manya-manya wa'inda shugaban ƙasa da ke kai ya fi fuskantar su akan kowaye kuma idan ka dubi tsada da ake kashewa nawa ake kashewa na primaries kowane delegate daga kowane state idan an ce zaɓe za a yi akwai wani mai kazaman kuɗi zai fito ya rarraba watakila kuma bai san menene manufan jam'iyyar nan da ake tafiya ba amma wannan president da yake kai mun gwada shi mun san abin da yake iya yi mun san abin da ba zai iya yi ba mun san geran da za mu sashe gera mun san wanda kuma muka san ya yi daidai ya ci gaba da don haka a sai ma mu tafi a dunkule ya fi mana ganin alheri akan mu buɗe ƙofa wasu bata gari su zo su dagula harkan jam'iyya. To kuma yasa kuka baiwa shugaban ƙasa amma kuma kuka hana gwamnonin jihohi? A'a, ai gwamnoni ba su da lokaci guda ɗaya. Gwamnoni su ya zaɓi hawa-hawa. Wasu gwamnoni sun gama yau, wasu kuma ba su gama ba. Wasu gwamnoni suna a zaɓi na farko, wasu kuma yawancinsu kuma suna gamawa. A wannan matsayi ba yadda za mu ce kowane gwamna ya ɗauki abin da aka kasa ya tafi da shi kawai free follow amma ba mu rufe kofan adalci da kuma tabbatar da gwagwarmayan mu tana nan daram tafiyan bai kare ba dole akwai wasu gwamnoni da wasu senators da wasu house of representatives da za mu duba idan mun ga halayyansu da tafiyansu ya yi daidai da mutunci wa jam'iyya mun san hikiman da za mu yi ku ba su kujera saboda darajar da suka gina wa jam'iyya amma wa'annan duk kafafuwa ne da jam'iyya take da su kuma mu ne mutanen iyayen jam'iya mun san yadda za mu tafi da shi ba wai asiri da za mu buɗe abokanan mu su yi karatu gobe su zama mana matsala ba. To yayin da ake wannan sai gashi ɗaya daga cikin jigogin jam'iyyar ta PDP kuma shugaban majalisar wakilai Aminu Waziri Tambawal ya fice daga cikin jam'iyyar inda ya koma jam'iyyar APC. kuma ya ce tsayar da shugaba goodluck jonathan na ɗaya daga cikin dalilan ficewarsa duk da yake tambol baya yarda ya hira da manema labarai a shekaru kusan hudu da ya kwashe yana shugabancin majalisar aminu manu ya tsaye shi a wajen taron jam'iyyar apc a birnin abuja kuma ga abin da ya shaida masa wannan komawa da na yi jam'iyyar apc na yi shi ne bisa ga hujjoji da dama kuma ɗaya daga cikin hujjojin shine ni a daɗan pdp ne ba dan pdp kadai ba wakili ne a majalisar wakilan tarayyar najeriya kuma jagoranta ne a majalisance mun yi kokari na mu tabbatar da cewa mun jawo hankalin gwamnati mun mata tsokaci ga ta dawo ga hanya ta yin aiki a kan doka ta yin aiki wa talakawan najeriya amma ya bayyana karara cewa wannan gwamnati ba ta da shiri na yi wa mutanen najeriya aiki kuma ba ta da shirin bin doka da oda mun ta jawo hankali amma an kai lokacin da za a je zaɓe kuma pdp ta yi matsaya kan cewa za ta gabatar da president goodluck abel jonathan a matsayin dan takara wanda ni kuma bana goyon bayan wannan wannan mataki da ka ɗauka yaya zai shafi mukamin ka na kakakin majalisar dokokin najeriya wato abinda mutane kamata su fahimta shine kakakin majalisa ko mataimakinsa shugaban majalisar dattijai ko mataimakinsa mukamai ne waɗanda tsarin mulki ya zana kuma ya rattaba kuma ba dole ba ne sai ɗan jam'iyya mai rinjaye a cikin majalisa zai iya zama shugaban majalisa ko kuma eh, shugaban majalisa dattawa wannan hakkin 'yan majalisa ne tsagarinsa ba mukami ba ne ko matsayi na jam'iyya. To wannan kenan a daidai lokacin da ake kira ga 'yan siyasa su kauce wa yin duk wani abin da zai haifar da tashin hankali domin ganin cewa ba su jefa demokradiyyar ƙasar cikin halin kakanuka yi ba sai gashi an samu akasin haka inda aka kai hari kan ɗaya daga cikin 'yan takarar gwamnan jihar nasarawa chris mama aka kuma kona motarsa kana aka sace shi amma bayan kwanaki biyu ya samu kansa to a jihar katsina ma an kwata inda wasu jami'an tsaro da ake zargin cewar daga fadar gwamnatin jihar suke suka hana umarta ta tsauri taron bayyana takararsa duk da ke cewar ya samu amincewar 'yan sanda Ga dai abin da ya shaida mana bayan aukuwar lamarin. ni dan abin da ku gani yau ku bako ne gare ku amma ni ba bako ba ne cikin garin nan ba abin da ba a yi ba na a wulakanta na an turo a kashe ni an turo a kama ni duk wani police station da ke za katsina an ba da irin dokai an ganna a daure ni an kai ni kara efcc an kai ni icpc an kai ni court duk inda dai za a iya kai dan a wulakanta shi an yi shi tun kafin yau saboda haka abin da ya faru yau ni bai zama bako gare ni kuma bai zama abin mamaki wannan san halin shi ne mutanen katsina sun san takara nike insha Allahu duk da an hana in yi magana da su irin akwai magana da irin ba ma sai ka ba su sun gane na biyu tun kafin in zo katsina tun ina kaduna na san cewa wurin da za mu yi taron nan an gwamnati sa an je an kona shi duk da kuma ba na gwamnati ba ne ba na al'umma ne wanda mun biya kuɗi mun nemi takarda ta 'yan sanda kuma sun amince mana kafin mu zo amma jiya cikin yarda Allah 'yan sandan suka ta suka kona wurin nan duk na so waɗannan amma duk da haka na zo kaka ga ba za ta yi ba a ce wai in shekara uku da rabi muna aiki ɗaya sai yau kawai don kwana arba'in da ta rage irin a cewa in koma ba insha Allah ba zan koma ba. Ta bakin Umar ta tsauri kenan dan takarar gwamnan jihar Katsina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na gidan Radio Faransa tare da Bashir Ibrahim Idris. Yanzu kuma za mu je jihar Yobe inda tsohon ministan kudin Najeriya Lawal Ngama ya zargi gwamnatin jihar da rashin iya tafi da mulki da kuma rashin adalci abin da ya ce ya ba shi kwarin gwiwar shiga takarar gwamna ga dai abin da ya wa aminu manu a birnin abuja mun gode allah da ya nuna mana wannan rana rana da na ansa kiran jama'a na hutu na zo na sayi fom da zan cika domin neman takara a ƙarƙashin jam'iyyarmu mai alfarma jam'iyyar pdp a jihar yobe zan iya cewa wannan abin da na yi sai da na je na nemi shawara na iyayenmu kuma na ce samun albarka kafin zo nan gurin kuma shawarar da suka bani duka sun bani goyon baya kuma sun ce wannan aiki da zan yi tamkar jihadi ne kuma sun min addu'a Allah ubangiji ba masa wato shi abu na mulki kalma ɗaya ce adalci adalci shine ka sa abu a inda ya kamata a sashi to a nan ne aka samu saɓani a yobe sai ka ga mutum wanda bai wuce shekara biyu da gama karatu ba an ce shine darakta a ministry wanda kuma ya shekara ashirin an an danne shi an ce shi san ba zai girma ba wato ana mulki ne na kama karya to sai ka ga mutumin da bai iya aiki ba ka danka masa alhakin aiki kuma shi kansa ya san dan san rai aka bashi shi ma kuma sai ya koma gida har ƙasa yana nuna san rai din yau shekara goma sha shida din nan mulkin sarari ake duk abin da kake so a yobe katin jam'iyya ita za ta baka ba wai ilimin ka da kwazon ka ba shi yasa komi ya lalace muka zama abun kunya ba ma a najeriya ba a duk duniya yau ka ce cutar shai da duniya an daga an gama ga gwamnan borno nan ai shi ma jam'iyyarsa daya amma kaga yana nuna kwazo ai har an bashi namban yabo a kan cewa a jihar sa yanzu babu cutar shan inna amma a jihar yobe a lokal government din gwamna har yanzu akwai cutar shan inna to kaga wannan ya nuna masu mulkin ba su damu da jama'a ba talauci ya yi katutu ga munan mutane karatu wannan secondary school da aka yi a jarabawa shekara biyu da ya wuce 2013 a cikin mutum ɗari mutum ɗaya da ɗigo hudu ne suka ci jarabawa wato sai ka samu mutum dubu sun yi jarabawa ka samu mutum goma sha hudu wanda suka samu sakamakon da zai kai su university kuma wannan shine sakamako mafi muni a duka najeriya rashin aikin samari kashi saba'in cikin ɗari na samarin yobe ba su da aikin yi shi yasa kaga wasu sun shiga boko haram suna shaye-shayen kwaya kuma in ka zo wajajen kiwon lafiya za a ga akan cewa kusan kowane haihuwa dubu da aka yi sai mata biyu da goma sha 218 sun rasu to kaga wanda ya nuna gwamnati kwata-kwata bata damu da jama'a ba to dole mu zo mu bar abin da muke yi domin mu zo mu taimaka mu ceci mutanenmu mu kawo adalci kuma mu kafa gwamnatin da za ta tallafo da yanayin zama da ingantuwan zuwa da kuma kawo tattalin arziki da kuma ci gaba a kasar yobe. to sai dai waɗannan kalamai na lawal ngama ba su yi wa gwamnatin jihar yobe dadi ba kamar yadda za ku ji martani daga bakin abdullahi Begu mai baiwa gwamnan jihar shawara kan harkokin yada labarai. shi ya fi kowa sanin cewa a shekara ta 2013 harkar ilimi a jihar yobe ta samu matsala kuma abin da ya kawo nan matsala matsala ce ta tsaro a lokacin 2013 nan kowa ya san irin ta'addanci da kuma tashin hankali da muka gani a makarantunmu misali makarantun mamudo da sakandare ta damaturu daga baya kuma kwalejin tarayya ta boniyari da kuma kwalejin horon aikin gona ta gujuba kowa ya san irin ɗaliban da aka kashe kuma kowa ya sani a wancan lokaci cewa wasu malaman ma sun bar makarantun saboda suna suna tsoron rayuwarsu kuma a lokacin da mai girma gwamna ya zagaye waɗannan makarantun ya yi magana a lokacin cewa gwamnatin tarayya inda gaske take yi ta ba da makamai da kayan aiki a sojoji kuma ba a bayar ba saboda haka wani abu ne wanda ya kamata a ce shi ya ji kunya ma saboda gwamnatin tarayyar wadda ta jami'ar sai ta BDP ta kasa magance matsalar tsaro a wancan lokacin kuma har yanzu da muke maganan nan kawai kokarin jami'an tsaro ne a wanda suke na a ƙasa kuma sun san haƙƙin su ne su yi wannan aiki amma ba dan suna samun irin goyon bayan da ya kamata su samu ba saboda haka wannan wani abu ne wanda bai faru a baya ba kuma alhamdulillah duk da wannan kalubale da muka samu ai an an san irin kokarin da mai girma gwamna ya misali duk makarantun da 'yan tashin hankali da 'yan ta'adda suka kokona a fadin jihar Yobe gaba ɗaya ana maganan azuzuwan karatu sama da 300 gaba ɗaya an sake gina su bayan wannan an samar da takardu da littattafai na karatu da kujerun zama a dukkan makarantun primary schools waɗanda wannan abu ba ya shafa da ma waɗanda wannan abu bai shafa ba yanzu nake maka maganan nan jami'ar jihar yobe ita ce wadda tafi kowace bunƙasa a arewacin najeriya gaba kiɗa kamar yadda wani babban farfesa wanda ya shekara arba'in a harkar ilimi gudanar jami'o'i a najeriya nan ya fa. to me zaka ce kan zargin cewar kuna ɗora waɗanda suka gama makaranta kan ma'aikatan da suka daɗe suna aiki cewa wai mutum yana darakto shekara biyu sai ya zama darekto wani ya yi shekara ashirin yana yana darakto bai ci gaba ba wannan wani abu ne wanda mai hankali ma ya san cewa ba gaskiya ba ne misali ai akwai ka'idar aiki ba yadda za a ce kana shekara biyu kawai daga fara aiki ko daga gama jami'a a ce ka zama darakto saboda haka wannan ni na ga bai kamata ma mu yi magana akai ba. ta mu koma maganar rashin aikin yi ga matasa. ina ka kwana dangane da batun samarwa da matasa aiki kamar yadda na faɗa baya wannan wani abu ne wanda za a ci gaba da yi yanzu haka da nake maka magana shekara biyu da suka wuce akwai jerin eh, matasa da aka ɗauka masu diploma diploma wanda sun gama makaranta ba su da aikin yi wanda aka sa su a abin da muke kira special empowerment scheme kusan dubu shida a yanzu da nake maka magana a ƙarshen wannan wata na oktoba sun cika shekara biyu da ba su wannan aiki kuma ana biyan su dubu goma sha biyar a wata a yanzu haka jihar yobe ta ba su kuɗi cash a hannu naira biliyan biyu da miliyan ɗari uku idan ka yi lissafin waɗannan mutanen ka yi lissafin mutane dubu shida ana ba su dubu goma sha biyar a wata a wata 24 nawa zai baka wannan kaɗan ne daga ciki akwai kuma waɗanda su sun yi karatun digiri digiri da wanda suka yi karatun HND da wanda kuma suka yi NCE wato takardar shaidar kammala karatun aikin malinta duka an ɗauke su wasu an tura su makarantu na sama da sakandare wasu an tura su makarantun mu na sakandare wasu ma primary school aka tura su kuma waɗannan kaɗai su ma ana magana sama da dubu shida din kuma yanzu haka da nake maka maganan nan an sake yin list wato an sake jera sunayen masu diploma wanda suka ba da su na kammala karatu suna neman aiki su ma za a sake sa su a wannan special empowerment scheme da muke yin nan wannan wani abu ne wanda ake ci gaba da yi kuma ba zai kare ba ta bakin abdullahi bego kenan to a bangare daya kuma wasu mutanen jihar yobe a jam'iyyar apc sun yi korafin cewa gwamnan jihar yobe ya hana su karban takardun takara kamar yadda za ku ji daga bakin alhaji muhammadu gaskanta a hirar da suka yi da abubakar dandago abin da yake taba da mu a albishir ne mai kyau mai karfi muke so mu ba wa mutanen yobe ta arewa ba don komai ba irin halin da yanzu siyasa ta samu kanta a wajenmu a da farko mun zo mun nemi alfarman a bar mana wannan takara kamar yadda aka yi shekara goma sha shida wannan shugabanci na jihar yobe na gwamna da mataimaki yake yawo a tsakanin zone a da zone b mu zone c ba mu taɓa yi ba muka zo muka roƙa mai girma gwamna ya yi ɗan adalci ya bar dama ya ba da dama wasu suka fito suka yi yanki fom daga wajenmu to yanzu mun yi tattaki mun zo mu miƙa kukanmu ne domin waɗannan mutanen da suka sayi fom na sanata da gamna daga wannan yankin mu sun je national headquarter an turo su su je state su karbi form su wasu sanatoci sun je an ce musu babu form a state so muna kira ga national headquarter ta yi intervenin cikin wannan al'amari domin a samu daidaito a zargin da muke da wannan rashin form ɗin kusan ana raɗe raɗin shi mai girma gwamna ya karbi fom kuma ana kyautata akan cewa duk wannan fom ɗin an yi saki na ɗan majalisu an saki na masu neman majalisar wakilai amma na masu neman takarar sanata suna hannun shi muna zargin akan cewa shi ya riƙe wannan fom ɗin ya hana kuma wannan al'amari muna kiran national headquarter akan cewa a yi mana adalci a kawo mana yankinmu shekara goma sha shida ko mu almajirai ne lokaci yayi da za a bamu a sallame mu daga karatun kolo mu je mu ma mu ba fara ba da darasi. To sai dai wani matashi da ya fito yankin nasu wato zonsi Nuhu Hashimu mai lambu ya shaida wa mini Yusuf cewar ba haka abin yake ba. Damu ya ce suna zargin cewa gwamna ya rike fom. to zargi ba ma ɗaukarsa magana muna jiran su ranar da suka shigo fati ofis suka tabbatar ko lokacin da gwamna ya zo ya karba suka karɓa tare da shi za su iya tabbatarwa shi ne wanda za mu iya faɗa mu ce ya karba ko bai karba ba amma yanzu tun zargi ne zargi magana banza ce magana ce wacce ba ta da tushe wannan ita ce magana da za mu iya faɗa akan fom ɗin to me za ka ce game da cewa takarar gwamna ya koma yankin na arewacin yobe to magana ta takarar gwamna a tunanina muhammadu gaskanta ya kware a kan siyasa magana da ita cewa gwamna ya dauka a kai zonsi manta wayi lokacin sdv bukar abba ya tsaya takara tare da su da su dan tsoho da wasu mutane da suke zonsi da zombi allah ya ba bukar abba bai ba su ba mamman ali ya zo yi takara ya tsaya tare da su sidi karasuwa da su usman albishir da sauransu yan zonsi allah bai ba su ba ya bashi saboda ya fito a zombi ya bashi saboda haka zonsi ma mu ma idan muna da bukatar takara mu su fito kamar yadda shi mai waccan maganar ya ce 'yan zonsi sun fito za su zo su buga da gwamna to tunda za su buga da gwamna daman dokar siyasa ai ba ba da baki ko hakuri ko a kutuna da wani yanki ba bangare a tsarin siyasa sai dai mutum ya fito jama'a in sun yarda da manufarsa su zaɓe shi To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilanmu aminu ahmad manu bilyamin yusuf da abubakar isa dandago da sashen hausa na gidan radio faransa bashir ibrahim idris ke cewa huta lafiya